الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya sabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya yi hani akan bin son zuciya da sha'awar da ran ɗan adam ya kintsa masa ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai marin jayi madaukaki mai gafara ina shaidawa annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne annaban Allah zababbe tsira da amincin Allah tabbata gare shi farko da ƙarshe da shi da iyalan gidansa masu da'a masu karamci da sahabbansa wanda da kuma wanda suka bi shi da kyautatawa zuwa tashin al'iyama bayan haka ya koyan uwana ku ji tsoron Allah ku bibici ku kiyayi dokokin Allah a fili da bayyane ku yi wa kanku hisabi da lissafi kafin Allah ya muku hisabi da lissafi ku sani cewa ran ɗan adam zuciyar ɗan adam galiban an yi ta ne tana kira izuwa ga wuce gona da iri da kuma fifita rayuwar duniya shi kuma Allah kullum yana kiran bawansa ne zuwa ga jin tsoronsa kuma yana hana shi ya bi son zuciyarsa amma zuciyar ɗan adam tana tsakanin abubuwan nan ne guda biyu ko dai ta amsa kiran Allah ko kuma ta amsa son zuciyarta ita kenan ɗabi'ar ɗan adam yadda Allah ya yi mutum annabs ran ɗan adam zuciyar ɗan adam galiban tana kwaɗaita masa ɓarna idan mutum ya biye son zuciya idan ya biye ra'ayi in ya biye abin da yake so to halaka zai to sai ake nuna maka ka zaɓi abin da Allah ya zaɓa ma na ka ji tsoronsa Allah ya ce kada ku bi son zuciya idan kuka kauce ko kuka kau da kanku to lalle Allah mai ba ku labari ne akan abubuwan da kuke aikatawa a cikin surutun nisa annabin Allah guda annabi Dawud da Allah ya kira shi ya ce ya kai Dawud na sanya ka ka zama halifa a bayan ƙasa ka yi wa mutane hukunci da gaskiya kada ka bi son zuciya son zuciya shi ne zai batar da kai ya raba ka da hanyar Allah lallai masu barin hanyar Allah suna da azabun shadidun azaba mai tsanani saboda abin da suka manta ranar hisabi za su gamu da wannan azaba Allah ya ce wanda ya ji tsoron wato gamuwa da ubangijinsa tsayuwa a gaban Allah ranar tashin alkiyama ya hana ransa son zuciya ya hana wato zuciyarsa aikata abin da take so to lalle aljanna ita ce makomarsa wannan ba tana magana ne akan haɗarin bin son zuciya bin ra'ayin kanka idan an ce son zuciya shine mutum ya saba wa daidai ya goyi bayan abin da zuciyarsa ta nuna masa ɓarawo bai yi sata ba sai da ya bi son zuciyarsa zalimi bai yi zalunci ba sai da ya bi son zuciyarsa ɗan fashi bai yi fashi da makami ba sai da ya bi son zuciyarsa mai kwacen mulki bai yi kwacen mulki ba sai da ya bi son zuciyarsa mai gida bai zalunci matarsa ba sai da ya bi son zuciya mata ba ta zalunci mai gidanta ba sai da ta bi son zuciya shugaba bai zalunci al'ummarsa ba sai da ya bi son zuciya kenan son zuciya kamar wata tirela ce da take ɗaukan mutane ta kai su wutar jahannama Allah ka kiyaye mu ku nisanci bin son zuciyarku shi sa kullum zaka ji ana cewa aiwa ne yana da son zuciya ma'ana yana bin abin da ke ba daidai ba yana fifita ra'ayinsa a kan abin da yake daidai baya tsoron Allah baya tunanin gamuwa da Allah abin da ransa ya shimfiɗa masa ya tsara masa kawai shi zai aiki da shi to wannan lallai akwai haɗari kwarai da gaske Lallai malamai suna cewa bin san zuciya da ruɗu da girman kai da nuna isa yana daga cikin datti da ciwuwuka na zuciyar ɗan adam duk lokacin da ɗan adam ya biye wa sha'awa ga wani ɗan uwan son zuciya son sha'awa sha'awa sha'awa wanda ya biye wa sha'awarsa kana sha'awar ka yi kaza bari ka aikata wannan ba tare da tunanin wannan abin ya dace ko bai dace ba kana sha'awar ka gina katon gida amma baka nemi kuɗin gina katon gida ba kana so ka yi sata kana so ka yi kaza kana so ka aikata kaza baka biyo hanyar yin kazan ba amma sha'awa za ta iya sa ka ka yi Ka ga 'yar mutane ba za ta auri a wajenka ba saboda sha'awa sai ka ba hanyar da za ka je ka yi lalata da ita ita ma sha'awa wata mota ce mai girma da take ɗaukan mutane ta kai su jahannama Allah ka kiyaye mu duk wanda yake fifita sha'awarsa da san zuciya malamai suka ce ya hau layi na dabbobi don dabba Allah ya yi ta ne akan fifita sha'awa da son zuciya ita dabba kawai son zuciya take rayuwa a kai da kuma abin da take sha'awa illa kaɗan daga cikin dabbobin da suna da tausayi su ma a rayuwarsu to wannan bin son zuciya da bin sha'awa muggan abubuwa kenan da ke halakar da ɗan adam shine yake sa mutum ya samu khizi taɗewa a duniya azaba a lahira jahis yana faɗa cewa duk lokacin da ka ba wa zuciyarka sha'awarta ka mallaka mata son abin da take so to lallai wannan zuciyar ta ja ka ta kai ka layi irin na dabbobi ba wanda ya kama da dabba irin ka ba wanda ya kama da dabba irin mai fifita son zuciyarsa da sha'awarsa ko a gidanka ne ko a ofis ɗinka ne ko a kasuwanka ne ko a ina ne mutum na ƙwarai shine yake fifita daidai a rayuwarsa ko da wannan daidai din ya saba wa ra'ayinsa ya saba wa son zuciyarsa mutumin kirki shine wanda ba sha'awa ce a gabansa ba menene zai yi masa amfani ya yi wa al'ummarsa amfani ko da kuwa zai shiga kunci ba zai fifita sha'awarsa ya ta wa wani ba wannan yana da muhimmanci mu gane wannan yakan zubar da mutuncin ɗan adam fifita son zuciya da sha'awa sannan za ka ga kullum mutum bukatunsa kawai su ne a gabansa himmarsa me zai samu na jin daɗi da ɗanɗano allazzat wannan shi ne ɗabi'a irin na dabbobi mai irin wannan ɗabi'a ya ƙillu haya'uhu za ka ga bayi da kunya da yawa sannan duk abu na mutunci sai ya keta shi sannan kuma zai ƙyamaci mutanen kirki duk wanda yake fifita son zuciya yake fifita sha'awa to za ga baya son mutanen kirki baya son masu falala yana gaba da masu ilimi yana gaba da masu da'awa masu karantar da gaskiya za ka ga ya fi son maɓarnata za ga yana son alfasha za ga wato yana farin ciki yana jin daɗi idan yana rayuwa da marasa hankali sannan kuma za ga yana fifita wasa da wargi da rashin mutunci a cikin al'amuran rayuwarsa malamai suka ce wannan son zuciya da kuma bin sha'awa yakan mai da mutum ya zama fajiri a rayuwarsa yakan mai da mutum ya zama mai aikata alfasha a rayuwarsa yakan sa mutum ya yi ta keta dokar Allah kai wannan son ɗanɗano rayuwa da son sha'awa da son zuciya yakan sa mutum ya je ya nemi dukiya ta hanyar da Allah ya haramta in dai zai samu kuɗi kowace hanya ce zai nemi kuɗi haka in yana neman mulki son zuciyarsa shine a gabansa zai iya yin komai don ya samu mulki zai iya yin komai don ya tabbatar da abin da yake sha'awa da yawa a ƙasar nan an sha magana ana tattaunawa a fili na siyasa ana mitin suwaye matsalolinmu a tafiyarmu ai suwa ne suwa ne su ne matsalolinmu a tafiyarmu su za su hana mu ci zaɓe sai ka ji ana cewa a je a kashe su mana duk wanda ya tsaya mana a hanya mu je mu kashe shi ko mu sa a kashe shi duk wanda ka ga an sa an kashe shi to wani ne ya bi ra'ayinsa da son zuciyarsa da sha'awarsa ya ga wannan mutumin ya dame shi yasa aka kashe shi ba tare da haƙƙi ba idan yana neman dukiya zai iya kawar da kowa da ya tsaya masa a hanya wani ya ɗaga hannunsa ya ce idan wannan yatsar yau ta ce ba ta yi na to zan iya gutsure ta zan iya yanke ta zan iya rabuwa da ita ballanta na kai banzan bazara in ba ka yi na ba ka goyon bayana ba ka tare da ni to zan iya kawar da kai a kan son zuciya ba abun da ba a yi a ƙasar nan kashe-kashen da ake yi na mutane a yau wallahi son zuciya ne da fifita sha'awa da biyan bukata su masu kashe mutanen sun bi son zuciyarsu kuma suna biyan bukatar sha'awarsu waɗanda suka sa suma suna da wata manufa suna da wata aganda suna da inda suke so su kai saboda in an da hankalin ƙasa ba a kwanciyar hankali babu nutsuwa to a lokacin wasu za su samu biyan bukatar su ku lura duk lokacin da ake hargitsi babu kwanciyar hankali to a lokacin wasu ke samun kuɗi duk lokacin da ake cikin damuwa lokacin wasu ke arziki yanzu lokacin koronan nan mukan talakawa mun shiga uku muna cikin wahala don ba ma zuwa kasuwa ba ma iya zuwa wuraren ibadunmu wasu makarantunmu an rufe ba ma iya zuwa amma a yanzu wani yake samun kuɗi akan harkar koronan nan yanzu yau wani kullum akawun ɗinsa sai ya cika yanzu yake samu yanzu yake ƙara lambobi yanzu yake kaza yanzu yake kaza a ci kuɗin gwamnati a ci kuɗin turawa a yi promotin ra'ayi na turawa a yi a goyi bayan wata manufa koda za a kashe wanda za a kashe koda za a karya tattalin arzikin wanda za a karya dukkanku Allah yana kallon ku inna rabbaka labil mirsad haka al'amarin yake san zuciya ba inda baya shigar da ɗan adam zai iya samun biyan bukatarsa lokacin da wani yake kuka a lokacin kuma wani yake tafi an yi boko haram a ƙasar nan an kashe mutane an halakar da mutane a gidaje an halakar da su a makarantu an halakar da su a kasuwa a lokacin wasu kuma suke samun kuɗi a lokacin wasu suka tara dukiya a lokacin wasu kuma suke walwala don haka wasu ba su da sha'awar a samu zaman lafiya a najeriya saboda in dai da zaman lafiya to kasuwar su ba ta ci amma idan ba a zaman lafiya to lokacin su kuma suke samu da haka sai ku haƙuri wasu na cewa Allah ya ba da zaman lafiya wasu kuma suna cewa Allah ciyar da tsiya gaba saboda su kuma a lokacin suke biyan bukatar su na sha'awar su da son zuciyarsu zancen yana da faɗi sai dai mu haƙura da gajeren misalai mai son zuciya malamai suka ce ba abin da baya iya aikatawa zai iya fashi da makami zai iya yin kwace zai iya yin fushi da Allah zai iya ha'inci zai iya hukunci da zalunci mai son ɗanɗanar rayuwa zai iya karɓan dukiyar da ba tasa ba ya yi tasarrufi ya fifita sha'awarsa a kan abin da yake so wannan sha'awar za ta iya sa ya keta haddin Allah ya keta haƙƙin ɗan adam ya keta haddin ɗan adam zai wayi gari yana daga cikin al'ashirar mutane mafiya sharri wanda ake jin tsoron sharrinsu a yanzu akwai mutanen da wallahi tsoronsu ake ji baka isa ka taba shi ba saboda bala'insa yana da yawa me yasa saboda san zuciyarsa shine a gaba zai iya kammalawa da kai zai iya jefa ka cikin duk musifa idan dai ka shiga cikin sha'aninsa akwai waɗanda ana jin tsoronsu saboda bala'insu saboda ainihin wato sharrinsu malamai suke cewa duk wanda aka san yana da irin wannan ɗabi'a to kada a bar shi ma ya kuɗa da mutane a mayar da shi gefe haka malaman musulunci suka faɗa imam al-mawardi yana cewa akwai bambanci tsakanin son zuciya da sha'awa yace son zuciya ya shafi ra'ayi ne da ƙudiri duk mai bin son zuciya to yana fifita ra'ayinsa akan ra'ayin kowa duk inda za a je a dawo sai an bi ra'ayinsa haka kuma sai an bi aƙidarsa ita kuma sha'awa ta shafi ɗanɗano ne morewar ɗanɗano na baka morewar ɗanɗano na hawa abin hawa gina abin ginawa mu'amala da mata da sauransu to kenan ita sha'awa ita ta tsuguna ta haifi son zuciya amma shi son zuciyan ya fi faɗi ƙwarai da gaske ibn taymiya yana cewa ma'abucin son zuciya ai makafo ne ma'abucin son zuciya bebe ne kurma ne baya tuna Allah lokacin da yake ƙoƙarin neman biyan buƙatarsa mai sha'awa baya tuna fifita sha'awarsa akan wato ra'ayi na komai baya tunanin me Allah yake so me manzo Allah yake so me Allah ya yarda da shi me manzo Allah ya yarda da shi kuma baya fushi da fushin Allah baya fushi da fushin manzo Allah kai shi mai ra'ayi sallallahu alaihi mai fifita ra'ayi da son zuciya da kuma sha'awa wato yana samun nutsuwa ne in an bi ra'ayinsa in an bi son zuciyarsa kuma zai fada da kowa don biyan bukatarsa gashi nan dai kuna ganin abubuwan a fili Allah yana faɗa a cikin alkur'ani innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi lallai ran ɗan adam mai yawan umarni sai ce ammara ba la'amiratin bisu'i ba la'ammara mai yawan umarni ne yau ta yi umarni gobe ta yi umarni bisu'i da mummunan abu sai wanda Allah ya ji kansa Allah kai mana rahama Allah kada ka samu cikin masu bin ra'ayi da son zuciya da fifita sha'awa lallai wato ran ɗan adam yana umartar sa da bin sha'awa da bin ainihin wato barna da fasadi inda zai samu compatibility ya samu natsuwa ya ji his comfort ko da wannan abin Allah baya so shi bukatar sabiya yau nawa ne suke jefa mutane cikin wahala su suna samun kuɗi an yi wahalar mai a ƙasar nan amma wasu yi arziki an ɓoye abinci wasu yi arziki ko lokacin azumin nan akwai wanda suka ɓoye suga suka ƙara wa suga kuɗi don su samu kuɗi talaka su sha wahala talaka zai sha kunun zaƙi talaka zai sha kunu da azumi suga ta yi tsada talaka zai sha kura suga ta yi tsada alhaji ya ƙara kuɗin siga ya ƙara kuɗin shinkafa ya ƙara kuɗin taliya ya ƙara kuɗin kaza don bin son zuciyarsa da ra'ayinsa ya samu kuɗi ya ƙara yawan gidaje ya samu kuɗi ya hau motoci na miliyoyi ya samu kuɗi ya auri jajayen mata ya samu kuɗi ya ta yawo a ƙasar waje ko da ku ƴan uwansa za su shiga cikin ƙunci, za su shiga cikin wahala za su shiga cikin talauci san zuciya kenan da fifita sha'awa akan abin da wato ɗan adam yake so bari dai san zuciya yakan iya jefa mutum dukkan akan dukkan wata ɓarna. kai kafuri ma ya zama kafiri ne dan bin san zuciyarsa azzalimi ya zama azzalimi ne dan bin san zuciyarsa ya ku yan uwana musulmi yayin da ɗan adam ya samu ya mallaki ransa ya ci nasara akan zuciyarsa to lallai. ya ci nasara a kan manyan abokanan gabansa lallai ya samu kubuta daga ainihin dukkan wani sharri wa man yuka shuha nafsihi Allah ce fa ulaika humul muflihuna lallai rai lallai son zuciya yakan ja mutum zuwa ga halaka yana taimakon mutum ya fada cikin ainihin wato gaba da Allah sannan kuma aikata dukkan wani kabi abinda Allah baya so ɗabi'ar ɗan adam ɗabi'ar ɗan adam in Allah ya taimake ka kafi karfin zuciyarka kamar yadda mahaushe bahaushe yake cewa kai wane ya fi karfin zuciyarsa kai wane ba yi da son zuciya kai wane ya fi fifita maslahar al'umma akan maslaharsa to za ka ga yana bin Allah za ga yana son zikirin Allah za ga yana komawa ga Allah za ga yana kaza za ga yana kaza sharri makirci da yawa ana ƙulla wa ɗan adam a wannan rayuwa don biyan bukata ta sha'awar duniya sun yadda su kawo tsarin da zai halakar da mutum miliyan barkate don su tabbatar da tsarinsu wani abu ne sananne kowa ma ya mutu su dai in za su samu biyan bukatarsu don kai talaka ka mutu ko kuma ɗan talaka ya mutu ko wani miskini ya mutu ba su da asara saboda su suna kan karagar mulkinsu suna biyan bukatunsu kuma abin da suke so suna samu to don ka mutu ba abin da ya dame su kai din ne kai din banza banzan bazara a wajensu so ba Allah a gabansu san zuciya shine a gabansu bin sha'awarsu shine a gabansu to me maganin wannan sai ka dage da addu'a Allah ya taimake ka akan maƙiyinka Allah ya taimake ka akan duk wani mai son zuciya a kanka Allah ya taimake ka akan duk wanda yake nufin ka da sharri ya ku yan uwana musulmi wannan huduba tana tsoratar da mu ne akan bin son zuciya da kuma bin ra'ayi da kuma bin sha'awa ya ubangiji ka yafe mana ka sa mu cika da imani ya Allah ka sa aljanna ita ce makomar mu Allah ka jikan mu ka jikan iyayen mu Allah halin da muke ciki a ƙasar nan na kunci ka yaye mana Allah ka ba mu ruwa Allahumma anzil alaina al-ghaitha wa la taj'alna min al-qanitin Allah ka ba mu ruwa ka ba mu damana mai albarka ka ba wa ƙasar mu ruwa ta sha ƙasa ai noma a samu albarka ya ubangiji yan uwanmu da suke cikin hali na kashe-kashe da ake ta kashe su an kashe su a gidaje an kashe su a gonaki an kashe su a ma'aikatu an hana su zama a garurrukansu da ƙauyukansu an hana su noma ya ubangiji ka dawo da tunanin shi wa gabaninmu su taimaka wa waɗannan bayan Allah su tallafa musu su agaza musu ne da su garurrukansu a kwantar da hankalin mutane a yi maganin 'yan ta'adda ya ubangiji halin da muke ciki na kunci yan kasuwa ba su iya samun fita kasuwa gaba ɗaya Allah ka yaye mana wannan bala'i ka yaye mana wannan musiba ka nuna mana daidai ka ba mu ikon mun daidai din ka nuna mana tsiya da makirci ka ganar da mu mu fahimta kuma ka kare mu ubangiji ka raba mu da sharrin masu sharri makircin masu makirci na cikin gida da na waje Allah ka ƙara mana nisan kwanan da za mu bauta maka ya Allah duk abin da zai firgita mu ka raba mu da shi ya Allah duk maƙiyin mu Allah ka tsorata shi ka firgita shi ya Allah kada ka bada nasara abokanan gabanmu a kanmu ya ubangiji ka ɗora mu a kansu Allahumma izzana wa la tudillana wa akrimna wa la tuhinna wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tankur alaina Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar nan ta mu Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jihohi namu na arewa da muke cikin kunci muke cikin tsoro muke cikin damuwa muke cikin firgici ya ubangiji ka nuna shi wa mu daidai ka ba su ikon aikata daidai ka nuna musu kuskure ka ba su ikon gyarawa ya ubangiji ka tsora mu akan hanya ta kwarai Allah ka taimaki musulunci da musulmai ka taimaki addini da masu addini Allah ka raba mu da sharrin makiya sharrin abokanan gaba wa qulu ila salatikum yarhamukumullah